العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجلنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau sha bakwai ga watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da hudu da arba'in kuma yau ashirin ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci namu masjidul imami muhammad ibn abdul rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma na mako mako kamar yadda aka saba tafsirin mu na gudana a cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin alqur'ani sura da ta fi dukkan surorin alqur'ani tsawo surar da ta tattaro dukkan hukunce-hukuncen da alkur'ani ya sauka domin su da manufofinsa idan ba manta ba mun karkar bayani akan nau'ukan mutane guda biyu da suke zaune a cikin garin madina a lokacin da allah maɗaukakin sarki ya sa annan sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin madina an yi mana bayani a kan mummanai wanda suka kunshi almuhajiru na daga ansa wato mutanen makka da suka taho suka zaune gari sannan kuma da al'ansar su kuma waɗanda su ne asalin 'yan gari su kuma gida biyu akwai alhazraju akwai al'abu su ne aka yi bayanin su a cikin ayoyi guda hudu sannan sai na biyu su ne kafirai kafiran nan akwai mashirkai akwai ahalin kitabi to yau da izinin Allah za mu tashi aya ta takwas wacce za ta fara bayani akan kashi na uku daga cikin kashe-kashen mutanen da suke zaune a cikin garin madina bismillah بسم الله الرحمن Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum Allah ya ce daga cikin mutane wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi akwai wanda yake faɗi da baki yace ai imani da Allah ko su ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil akiri kuma mun yi imani da rana ta ƙarshe ranar lahira ranar gobe alkiyama wa ma hum alhali su ba masu imani ba al-imam ibn zuraid al-makki ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda tabi'u tabi'i ne yi riwaya daga babban tabi'i al-imam mujahid ibn jabal rahmatullahi alayhi al-majrin ibn abbas yace نزلت أربع آيات من أول البقرة في المؤمنين ونزلت آيتان في الكافرين ونزلت اثنتا عشرة آية في المنافقين يسي آيوي قتاهد فرقوه a cikin suratul baqara sun sauka suna bayani ne akan mummalai ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكلون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون waɗannan ayoyin guda biyu suna bayani ne akan mummunai kamar yadda ya gabata in ji al'imamu mujahid rahmatullahi alai sannan ya ce wa nazalat ayatani fi al-kafiri ayoyi guda biyu su kuma sun sauka akan kafirai su kuma suna bayani innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la minu ختم ala على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سوكم ولنا آيون قداجي سن سوكني أخم منافقين سي آيو يقوم شادي ينزي مجاهد فما إذا متني يترجع زي آي شاء كل لقى آية تتقص زوا آية تأشر يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ita ce aya ta ashirin to aya ta takwas ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين daga wannan zuwa can mutum zai ga ayi sha uku to amma dai mujahid rahmatullahi alai ya ce ayi sha to ko sha biyun ko sha uku dukkanin su suna magana ne akan munafiki abin da ke nuna maka haɗarin munafinci ya fi kafirci munafirci ya fi kafirci suka ce wannan ayar Allah madaukaki kai tsaye an ruwaito daga Ibn Mas'ud an ruwaito daga Ibn Abbas an ruwaito daga Anas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dukkanin su suke cewa annas duka wannan wannan aya ne nazalat fil munafiqi ta sauka ne akan munafiqai Allah yana ba mu labari na cewa minan nasi daga cikin mutane mutane baki daya annas ismul jinsi sunan jinsi ne na wata halitta daga cikin halittun Allah madaukakin sarki wanda babansu ne annabi Adam alaihi salam wa khuliqa Adam mimma wusifa lahu an an halitta annabi Adam alaihi salam daga abin da aka siffanta muku annabi Adam shine abun nas shine baban mutane ana ce musu annas ana cewa al'unas تحت العنس والعناسي وأناسية كثيرة فجدتنا فغادي أكل شيء الإنسان الإنسان حق شيء مع الإنس دسونا الناس الأناس الأناسي سنن الإنس تلك متعني أكيد أنا لهم نسل آدم ya'yan annabi adam alaihi to amma nan annas wa minan nasi man ana nufin mutanen da suke zaune a zamanin annabi sallallahu alaihi sannan kuma da waɗanda suka zo bayan su har zuwa tashin alkiyama za a ci gaba da samu man yaqulu amanna akwai wanda yake cewa yi imani haka ce yaqulu suna faɗa alqawlu muna az wa wal suna riya cewa sun yi imani da baki suke faɗi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah in sun zo sai su ce ne mun yi imani da cewa kai manzon Allah ne kai manzon Allah ne da baki suke faɗi yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da bakinsu abinda baya cikin zuciyarsu shi yasa Allah ya ce man yaqu man yaqu amanna billahi suna cewa mun yi imani da Allah da baki suke faɗa wa biliyomin yawmil da kuma ranar lahira wa ma hum bi mu'minin Allah ya ce ba masu imani ba bane aka kore musu imani ba su da imani abinda suka faɗi na cewa sun imani ƙarya suke ba imani su kai. kamar yadda muka faɗa cewa waɗannan jigajigan sahabban annabi sallama guda uku ibnu mas'ud ibnu abbas anas dukkanin su sun tafi akan cewa wannan ayat tana magana akan munafikai ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai munafikai maza guda 300 akwai munafikai mata guda 170 haka aka ruwaito daga ibnu abbas la'alla ibnu abbas ya kalli mutanen da suka ƙi tafiya yaƙi tare da annabi sama a lokacin da aka tafi yaƙin Uhud lokacin da aka zo za a tafi yaƙin Uhud manzon sama ya fita da mutum dubu ɗaya ne amma kafin a tafi inda ake son a kai inda dutsen Uhud yake a bayan garin Madina shugaban munafikai Abdullahi bin Ubay ibn Salul sai ya zanzare da mutum uku sai ya zama mutane ɗari bakwai suka rage to la'alla a nan ibn abbas ya istinbati yake cewa munafikai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ɗari uku ibn jarir na tabari yace duk sunan su asma'uhum ma'rufa kaga an san sunayen su yace walaula an yaqula kitabi la dhakartuhum bi asma'ihim kullihim sai ba da don kan littafi na ya tsawo na tafsiri na ba jami'ul bayani an tawili ayil qur'an yace da sai na ambaci duk waɗannan sunayen na munafikai me munafinci asalin munafinci annifaqu kalma ce da ke nuna bayyana wani abu da ɓoye wani abu akwai wata dabba da ake ce mata al-yaghuru da larabci tana da ƙanana-ƙananan hannuwa tana da manya-manyan kafafuwa a bayanta sannan tana da dogon jindi gafiya ko takan yi rami idan ce rami a ƙasa to daga baya sai ta zo sai ta samu saman ramin sai ta lullube shi da ƙasa sannan kuma sama sai ta sake haƙa wani rami a sama can ƙasa rami sai ta lullube shi da kasa sannan waje kamar ciki da falo idan tana da shakka a game da abinda tana da shakka game da maharanta sai ta shige cikin ƙarƙashin in aka zo aka haƙa farkon sai ya iya kashe kenan alhali ramin na ƙasa suna ce maramin wannan dabbar annafiqa annafiqa saboda yadda yake bayyana a sama ba rami amma kuma a ƙarƙashi akwai rami to daga nan ne aka samo sunan annifaq malamai suka ce abin da ake ce ma annifaq shine izharul imani wa ikhfa'ul kufr al-iman ikhfa' al kufr ya zama mutum ya koya kafirci a zuciyarsa amma kuma ya bayyana imani a baki yana sallah kira sallah ya zo a sallah da shi idan wani abu ya shafi musulmai zai shigo a yi da shi amma a cikin zuciyar shi ba musulmi ba ne shi ne wannan الإمام ابن جرير ابن جريج المكي يكي فأيكي سوى المنافق يخالف قوله, قوله فعله وعلانيته سره ومدخله مخرجه سنا ومشهده مغيبه يسي منافق يخالف قوله فعله مغانة تقول سنة ساقى مع أيك الفعل abinda da yake faɗa daban sannan abin da yake aikatawa daban kalami kulluhu asalin musafta wa qawli kulluhu badin khilafi magana ta in ji mai waƙe ya ce kulluhu asalin musafta zuma ce farar taka ne zaki amma wa fi'li kulluhu badin khilafi amma kuma abin da nake aikatawa ga baki ya saba ma abin da nake faɗi sifa ce ta munafunci sannan ya ce wa alaniyatu sirra sannan bayyanan munafiki na saba ma abin da ya kulla a cikin koyansa sannan wa madkhaluhu makhrajahu mashigarsa na saba ma mafitarsa sannan wa mashhaduhu madhibahu sannan abin da ake kallo nasa kullum ya saba ma abin da yake a hakki wannan yana cikin min azra'i wasi al-munafiq cikin abin da aka siffanta munafiki da shi mai ban sha'awa ibn jurayj da makki ya siffanta shi da waɗannan sifofin guda hudu ne tarihin munafurci munafurci ya fara ne ba munafurci a makka shi yasa daga cikin khasa'isu suwar makkiyya abinda tsohon makka suka keɓanta da su laisa fiha zikrul munafiqin ba ambatan munafikai a ciki saboda munafinci ya fara ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin madina malamai suna faɗa suna cewa shugaban munafikai da ake ce masa abdullahi ibn ubay ibn salul an yi wani yaƙi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam eh, madina da ake ce masa harbul bu'ath yaki ne da aka yi tsakanin kabilu guda biyu da al da al wanda dukkanin su yan gida ɗaya ne ubansa ɗaya an sha mana batun su shine harisa harisa ya haifi ɗaya biyu akwai al akwai al to su kuma da al da al-khazraj su kayayyafa amma duk wani gida da ka gani a madina to sa na danganewa ne zuwa gani ko gidan al ko gidan alhazraj to amma kuma sai ya zama an jarrabe su da rashin zaman lafiya da fitina sakamakon rayuwa da ake ta jahiliya to ana nan ana nan suke wannan yakin da ake ce mushi harbul bu'ar suka yi harbul bu'ar aka gwabza aka gwabza aka gwabza bai karfe sai suka samu sulhu lati-lati ba sulhu cikakke ba sai aka ce to yanzu tun da mun samu sulhu yanzu abin da za a yi shine mu nada abdullahi bin ubay bin salul ya zama sarkin mu ana wannan shirye-shiryen kwatsam sai ma aiki sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka ila madina idza jaa ba allahi na nahru ghairi in kogin Allah ya zo to kogin wa zai yi amfani to manzo Allah sama kogin Allah ne Allah ya koro shi zuwa ga mutanen Madina domin Madina ta samu albarka sau da haka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai aka daina magana a abdullahi da ubay ibn shari inda za ka san shugabanci bala'i ne kakka so shi kakka so shugabanci kuma kakka yi fatansa kuma kakka nema a naɗa ka to wannan shi ya haifan ma da abdullahi ibn ubay ibn salul ciwo na munafurci ya kuma ci gaba da campaign yana yada wannan mummunan manufar tasa da wannan guba da wannan dafin a tsakanin mutane mabiyansa a cikin ƙabilun nan guda biyu da al'ausu da al'hazrat ya ɗibi waɗanda ya ɗiba amma munafurci ya fara bayyana ne ɓalo-ɓalwa lokacin da aka yaƙin uhud da aka yaƙin uhud wasu malaman tarihi suna cewa a yaƙin badar ne domin tun daga yaƙin badar kafirai suka rika burin cewa munafikai suka rika burin cewa waɗanda manzon sama ya ɗiba su ɗari uku da goma sha wani abu ɗin nan kar su dawo a kashe kuma suka rika yaɗa maganganu kashi kun ga daga zuwa ya zo ya fara jama mutane aiki ya zo ya ɗibi mutane ya je ya kai ina za su iya gwabzawa da waɗannan rundunan Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam aka yaƙi yakin da ba a shirya shi ba aka ci nasara munafakai suka ji kunya amma Allah bai bayyana su a fili ba sai lokacin da aka tafi yakin Uhud kafirai da suka sha wahala suka kwashi kashin su a hannu a yakin Badar sai suka ce to sai sun daukar ta so da ka suka ce har cikin garin Madina za su koya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa darasi sai suka suka yi sansani a bayan gari a ya a dutsen Uhud suka kafa sansaninsa a can su mai tattara sahabbansa ya yi bi wasu suka ce a bi su wasu kuma suka ce in sun a kyale su shigo a sai manzon su ya dauki shawarar waɗanda suka ce a fita sau da aka shirya mutum dubu ɗaya sojoji za a tafi abdullahi bin ubayy bin salul ya tasa ta farko sai ya kwashe mutane guda ɗari uku ya ziga su ya ce za ku je a kashe ku a shi idan ya kai ku aka kashe shi ba yi da asara ba ɗan shi a ciki shi ke aka dawo wannan nan da ɗari uku ba su je ba shi ne muka ce daga nan ne ibnu abbas allahu anhu ya yi istinbatin cewa munafakai a garin madina a wannan lokacin guda ɗari uku maza su kuma ɗari da saba'in mata suna gidajensu ko to shi ne wannan to daga nan ne munafurci ya fara bayyana ɓalo haka ya ci gaba da zagon ƙasa da annabi sallallahu alaihi sama da musulmai kullum burinsu a yaƙi a ce an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam idan za a yaƙi tsakanin manzala sama da kafirai sai su goyi bayan kafirai su je su faɗa musu sirri na musulmai cewa ga lagonsu ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga dabarun barun da manzala su sama yi. sannan kuma duk abin da zai a yi to da su ake yi sai su shigo cikin mutane Allah madaukakin sarki ya ce ma manzal sama جاهد المنافق جاهد الكفار والمنافق لا وغلوف عليه ألا يا با من ذا سما جامع يتي يياكي حفريد منافقين كما يخوت سامس أبو عاملا يخوت سامس أمجانا فما تيما لما يسكتي من ذا نسا سلم اختار أن يجاهد الكفار بالسنان والمنافقين بالبيان من ذا نسا سما سيهزا بي ya yaƙi kafirai da makami su kuma munafakai su kuma a yaƙe su da hujja hujja da dalili da bayani a zo ana bayani kansu in ana bayani kansu sai jikin su tarawa rawa jikin su ta malamai suka ce me yasa manzo Allah kuma ya zabi ya yaƙi kafir ya yaƙi kafirai da makami su ko munafikai a yaƙe su da hujja da dalili a jawo ayoyi a jawo hadisan da suke siffanta su sun yi maganganu a da cikin maganganun da suka yi akwai maganganu guda biyu su suka fi kusan da daidai magana ta farko ita ce suka ce li'annan nasa la ya'lamuna manzon sama yayi haka ne saboda mutane ba su san su ba so da aka yaƙe su an bayyana su magana ta biyu suka ce manzo sama da kansa ya faɗi ke li Allah ya tahaddasa nasu an inna muhammadan ya kusuru ashaba saboda kada mutane su rika cewa har yanzu ma sahabban sa yake kashewa sai ya zama an samu abin da ake kuma shamatatul a'da'i dariyan magabci dariyan magabta sai tare da su yake amma su yake kashe su tunda in sun zo nan zuwa suke suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in suka koma can gefen kuma su gaba da hirarsu suna izgili suna izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan munafikan sun kasance su ne suke sama mutane sunaye marasa kyau a zamanin manzo Allah sama shi yasa daga cikin sharrin munafurci alama ce ta munafurci sun ka sama mutane miyagun sunaye mun gani haka suke sannan daga ciki akwai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tafiya domin sulhu tsakanin wasu jama'a da suke husuma a cikin garin madina sai manzo sama ya hau jaki ya hau jaki sai ya tafi daidai inda waɗannan mutanen suke a cikinsu kuma ashe majalisin abdullahi bin ubay bin salul ne yana tira yana cin mutuncin addini manzo sama na zuwa sai abdullahi bin salul sai ya haka sai ya toshe hancinsa ya ce to Allah kai gefe da jakin nan naka duwayen shi ya dame hankalin sahabbai ya tashi ibn mas'ud ya ce wallahi tallahi warin jakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi sai aka fara abubuwa na rigima wanda ke kaza in magoya bayan abdullahi ibn ubay ibn salul suka taso tun da duk yadda shaytan ya kai shaytani to sai ka same yana da magoya baya kuma ba za su ɓoye goyon bayansa ba ba za su ɓoye ba shi kariya ba to ƙarshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba ma wutar ruwa daga nan shi ke na manzo sama ya koma ga Madina sannan shi ne Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya rika faɗa yana cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal-azab wallahi in muka dawo gari Madina sai masu izza masu buwaya sai yan gari sun koyi sun kori baki shi ne la yukuri zanen azu min hal azal shi yasa da kaji mutum yana alfahari da gari su ne yan gari su ne suwa da baki ne su sifa ce ta munafurci bai sani ba munafurci kala biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali annifaqul i'tiqadi shine wannan wanda ake siffantawa wanda ya shafi imani wanda sharrin siyasi na musulman na kafirai innal munafiqina fi ad al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira su suna ƙasa ne sai an sa su a ƙasan wuta sannan za a koma shirke da sauran ƙarna sai a dora su a saman domin ita wuta daidai gwagwadon yadda mutum ya fi zurfi a cikinta abinda ke nuna cewa ya fi ƙasƙanci ke a cikinta ita kuma aljanna sama ne to kaga wannan ke wannan harka ta munafunci ita shi kuma annifaqul amali shine wanda manzo sama zaka je yana siffantawa cewa salatun man kunna fihi fa huwa munafiq abubuwa uku duk wanda ya kasance yana da su to wannan munafiki ne malamai suka ce annifaqul amali ne amma akwai ka'ida duk munafikin da ya siffanci da sifa ta munafinci babba to za ka gan shi kuma yana da waɗannan siffofin na munafinci karami munafincin aiki munafiki babba makaryaci ne munafiki babba mai saba alkawari ne munafiki babba mai cin amana ne sannan akwai sifa ta hudu wa idza na fajar idan za a yi rigima da shi sai yayi zage-zage sai yayi ashariya sai ya faɗi da gidan magujawa shi ne na kasa na fajar hujjum mai munafunci babba za ka same shi yana da waɗancan sufufin amma ba dole ba ne wanda ke da siffa ta munafunci karami a siffanta shi da kuma siffa ta munafunci babba babban malami al'imam abubakar muhammad ibn ja'far al-firyadi rahmatullahi alaihi ya rasu shekara ta 311 yana da lissafi da ya rubuta akan kan sifatu almunafiki na wazabun nifa siffar munafikai da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya kushe munafikai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki gabarin yin bayani kan munafurci da munafikai a tsohori masu yawa a cikin alƙur'ani akwai suwatul baƙar ga ta nan munafiki suwatul alimra ta yi bayani kan munafikai suwatul nisa'i ta yi bayani kan munafikai sannan suratu al-arsal ta yi bayani kan munafakai sannan suratu tauba ita tokan kusan kan munafikai take bayani kanta shi yasa wasu malamai suke ce mata suratu al-munafiqin al-kubra ita kuma waccan ta ƙarshe wadda take cikin kizufofa biyar na ƙarshen alƙur'ani ita kuma su ce mata suratul almunafiki na sughra suratul suratul tauba ita ce suran munafakai babba wadda ta zo ta bayanin su sanka sanka ɗaya bayan ɗaya ita kuma suratul munafiqun karama ita kuma ta zo ita ma ta bayani aka faɗe su balo balo idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah har zuwa ƙarshen ta tana bayani ne kan munafiqai to daga sufofin munafikai suna da yawa ɗaya bayan ɗaya musamman mutumin da ke suratul tauba zai ga sufofin nan nasu a fili haka kuma suratul munafiqun sannan kuma ya hada da waɗannan ayoyi na suratul baqara da wasu ayoyi a cikin suratul ali imran da wasu ayoyi a cikin suratul nisa'i zai ga yadda Allah madaukakin sarki ya bayani kan munafikai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnarsa yi bayani kan munafikai da kuma yadda za a ci gaba da samu eh, daga cikin abin da manzo ya faɗi game da munafikai yana faɗa yana cewa yana jin ma al'ummarsa tsoron mutane uku mutum uku daga cikin waɗannan mutane uku almunafiqul alim almunafiqul alim munafiki amma ga ilimi aka tambayi abu dardai ya ima ya mutum zai zama munafiki kuma malami sai ce ilmun bin lisani wa laysa fil qalbi ce ilimin a baki yake amma ba shi a zuciya wato a baki zai zo ya gudu aya ba kuskure hadisi ya jawo bini-bini ya jawo wata ka'ida ta larabci amma tsakaninsa da Allah cikin zuciyarsa ba Allah yake nufi ba ko yana neman ɗaukaka ko yana neman suna ko yana neman tara mutane ko yana neman ajishi shi ke nan manufarsa amma a cikin zuciyarsa ba Allah yake nufi ba ba shiriyar mutane ke nufi ba sannan da za ka bi shi ka je ka ga sarirarsa mu'amalarsa da Allah maɗaukacin sarki a ɓoye to ta saba ma abin da yake yi a gaba daga mutane to shine almunafiqul ali an ruwaito wannan a matsayin hadisi marfu'i kuma ya inganta an ruwaito kuma makufi daga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu shi ma yayi irin wannan batun tsoratarwa a game da munafiki munafiki Allah madaukakin sarki zai kunyata shi tun a duniya bai da kwanciyar hankali يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم kullum tsoronsu shi ne a saukar da wata sura da za ta rika bayani kansu ta bayyana sufarsu ta rika faɗin cewa ga abin da ke cikin zukatansu sun yi kaza shi ke sai su tsoro shi in sun zo wajen manzo Allah sallama a farge ta suke wa minhum man yattali ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala an ulaika alladhina tada'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum in suka zo ba su da nasuwa ya sa a majalisin manzo Allah sallama amma tsoro suke a jawo wata ayar da za ta bayyana kayoyi na bayyana a lokacin da manza Allah sama ke da rai kana bayanin munafikai sai ka yi kamar ka ce wane da wane munafikai ba sa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan sahabbai tarihin sahabi shine mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam sahabi shine wanda ya haɗu da manzo Allah sallama sharadin farko kenan ya zama ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sa daya sannan sharadi na biyu ne girma mu'minan bihi ya zama imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munafiki lam yu'min bin nabi sallallahu alaihi gashi Allah ya ce wa ma hum bi mu'mini ba munafiki bane ba ba masu imani bane su munafiki munafiki ne su kafirai ne su ba masu imani su bane sannan wa mata ala islam sannan su mutu suna cikin musulunci mutum ya mutu yana musulunci har munafiku ne mutuna ne islam ba musulunci suke musulunci suke mutuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yadda ya tabbata ya ba da list din munafikai ga baki ɗaya ga sahibu sirri wanda manzo sama ke sirri da shi sai na Huzaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya kasance yana cikin sahabbai guda 70 waɗanda suke jin tsoron kasu abba cikin munafurci saboda tsabagen tsoron su da Allah ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa adraktu sab'ina sahabiyan min ashabi rasulillahi sallama kullu wahidin minhum yakhsha ala nafsihi nifaqa ce na rasu sahabbai saba'in kowannen su yana jin makanshi tsoron kai zama munafiki ibnu al-khattab umar radiyallahu anhu wata rana ya taba ce ma hudaifa ya kira hudaifa daga shi sai shi yace na gama ka da Allah da ya halicce ka da manzo Allah sama ya faɗa maka suna munafikai haddani huzaifa ya ce ba ka kuma kan wanda ya sake min wannan tambaya ka a buɗe wannan ƙofa sai na umar radiyallahu anhu ya kasance ya kan bibiyi huzaifa idan aka ce wanda ya mutu sai ya ga huzaifa ya zo ya masa sallah idan huzaifa ya zo wajen yi mashi sallah to sai sai umar ya zo a yi da shi amma idan ya ga huzaifa bai zo ba kuma yana gani to ya gane abu yana cin wancan bakin listin ke da Allah shi kyauta shine wannan to daga kowa ya jin makashi koran munafincin nan ana farawa ne daga annifaqul amali mutum ya zama makaryaci kakkai take ka zama mai karya qul al haqq walau ala nafsik ka gaskiya ko da akan kanka ko kai abin ya shafa ka faɗi gaskiya to mu ƙaryar zamani da ake yi ƙarya ce wadda ba ma ta neman kariya ba wai wani ne ba ka san ya zo wajenka sai ya kira ka a waya kana nan a bana nan kai ga ni yanzu na kama hanyar kaduna eh, ne wani ba ciki ciki a ina nan amma yanzu ban san da Allah ka yi haƙuri sai an jima mu hadu ne ne ne wahalar shi a ciki ne shi ka masa ƙarya kaga nan sai an yaƙe ta kan mutumin da yake jin kansa tsoron munafurci to ya zama baya karya babban karya ita ce karyar da za a ma'alla a ma'addini abinda ba a cika zo ka faɗa wanda kuma ya yawa yanzu mutum ba abu ba littafin da ya karanta ba wanda ya gabace shi a magana to sai zai rika faɗa ma mutane tsara mutane ya ta musu karya kuma suna saurara shi yana zilla karya da girman shi yana karya wani ma da naɗi wani ma da alkyabba kuma ya riƙe ƙarya baya jin kunya Allah ya jin tsoron Allah abinda ba haka yake ba ya sani amma yana ka faɗa ma mutane ƙarya to matakin farko kenan na munafurci saba alƙawari shi ne yanzu a cikinmu taro za a yi a ce ƙarfe tara to ba za a fara wannan taron ba ƙarfe goma kuma an rubuta a kati a katin an ce za a rubuta wasu ma sai su form wasu ma sai a wani kawai islamic time kuma kariya suke ba islamic time ba can nasu ne kan din ne da suka sabu sabon makamu wanda taro ne a cikinmu za a yi shi a ce ba a fara da ba mutane haƙuri ba eh to kafin dai mu fara wannan taro da Allah za mu yi amfani da wannan dama mu ba da haƙuri cewa an ce za a fara karfe tara sai kuma yanzu sai goma za a fara dama can goma suka yi nufin a fara ai wanda da gaske suke in sun ce tara tara suke fara ba kuma akwai su har yanzu ba su lalace ba ba da kawai cin amana ga yi nan amanonin Allah amanonin iyalanmu amanonin 'ya'yanmu ya'ya su ci amanar iyayensu mace ta ci amanar mijinta miji ya ci amanar matarsa kasuwanci yau tsoro kake yi ka ɗauko yaro ka sa shi a shago ya ci amanar ka ma'aikaci tsoro kake yi wa za ka ba aiki ya ci amanar ka mai aikin hannu tsoro kake yau ka ba wani aiki ya ci amanar ka haka al'ummar mu take kuma manzo sama ya lissafa su a cikin annifaqul amali dole waɗannan abubuwan sai mun canza su karamin yaro ya a ashariya yana zagi duk da kasan a ciki aka koya mai to duk wannan yana so daga sufofin munafukai suna da yawa ga sunan qur'ani ya ambace su eh, da yawa so daga shine nan Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin abu na farko suna cewa sun yi imani amma ba su yi imani ba Allah ya ce amanna billahi wa bil yawmil akhir akwai sauran rukunin imani ba ambace su ba sai malamai suka ce ai farkon shine al-imanu billah sannan karshe kuma al-imanu bil yawmil akhir so da ka ya haɗe duka sauran abubuwan da suka shafi rukunin imani su sun shiga cikin nan al-imanu bil kutub al-imanu bil rusul al'imanu bil mala'ika al'imanu bil qadri khairihi wa sharrihi duk wannan ya kunsa da ce da suka ce amanna billahi wa bil yawmil akhir suna riya cewa sun yi imani da Allah da ranar lahira to ya kunshi imani da littafai imani da manzanni imani da da mala'iku imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri to ya shiga ciki haka suke riyawa kuma da baki suke faɗi shi yasa Allah ya hikaito mana abin da suke yi ya ƙulu suna faɗa akwai badi'a lugawiyya a ciki ya ce Allah ta'ala ce man ya ƙulu sai ce amanna man ya ƙulu ba ce man ya na ba ya ka ce man ya ƙulu kuma sai aka ce amanna ba ce man ya ƙulu kuma amantu ba lafazin man lafazi ne da ke ɗaukar jan'i kuma yana ɗaukar mufarazi shi ya sa a farko Allah madaukakin sarki ke ya sa shi a matsayin mufarazi wa minan nasi man ƙudu sai aka ce kuma amanna domin a nuna maka cewa man ana amfani da shi ga mutum ɗaya kuma ana amfani da shi a jama'a da yawa shi ya sa fi ilin farkon sai aka sa shi a matsayin mutum ɗaya wa minan nasi daga cikin mutane man ya kulu akwai mai cewa mai cewa kamar man ya kulu man ya kulu ne kamar haka ake cewa amanna kamar nan Allah madauki suke cewa wa min ba'dhin nas lafazin lafazin ba'd yujma'u wa yufrad ba'd kakan ce ba'd wani sashi ba'ad mutum daya wani yanki na mutane da yawa amma ba duka ba shi yasa sai Allah ta'ala ce man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir karshe sai rufe sai ce ne wa ma hum bi mu'mini ba ce wa ma huwa bi mu'mini ba saboda waccan wancan sirrin da ke cikin man mun gane sau da haka Allah mu da kuwa ya fara bayani a kan sai Allah ce yukhadi'un Allah يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا Allah maɗaukacin sarki ya ce yi khadi'un Allah suna yaudara Allah a tunaninsu wallazina amanu kuma suna yaudaran masu imani wa ma yakhda'una amma ba ta yaudara kowa illa anfusahum face kawunan su suke yaudara wa ma yash'urun alhali ba su sani ba Allah madaukakin sarki ya fara faɗa mana yake cewa da suka ce amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin za a fassara a can gaba وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون in sun zo sun haɗu da masu imani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ce muna tare komai sai ai tare da su sallar da za a gansu akwai haske sai su zo su shiga gaba sallar duhu kuma ba za su zo ba manzo sai ya ce asqalu salati ala almunafiqina صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا صلوا لند سكتي وهلا جمنا فقي صلوا لي ديني صلى أزباي لصلى عشاء سوى دليل بزاع جنسبة أو أن صلوا كتم والبيوت ليس فيها مصابيح باب تلو so da ka sai mutum ya salla kusa da kai baka gane shi ba to sallah asuba ana yin ta bi ghalat cikin duhu sallar isha'i ma ana yin ta cikin duhu amma magariba akwai sauran haske la'asar akwai haske a zahar akwai haske hmm. so da ka yin an zazu wanda za a gansa ce sun zo a shaida an shaida an gansu sun zo an yi sallah tare da su to kaga idan suka koma wajen yan uwansu shaidaninsu sai su ce ai inna ma'akum ai muna tare da ku mun je mu biyo muku sirri mun je mu biyo muku sirri ne suke yi izgili kuma muke musu in mun je muna ɗaukar su a matsayin wawan ka nawa ne eh, wawaye muke ɗaukar su to shine na Allah sai fara faɗa mana yace yukhadi'una Allah suna yaudara Allah a tunaninsu tunaninsu suna yaudara Allah abinda ake ce ma alkhida'u ko alkhadi'a shine yin amfani da wata dabara domin ka kwashe kafar wani shi yasa aka ruwaito ake cewa mai alharbu huda alharbu huda to yaƙi ɗan zambo ne wato yaƙi ɗan makirci to mugunyar dabara ita ce ake ce mata khadi'a khadi'a yaudara da iya makirci da iya kisisina to shi na ake ce masa khadi'a ko kuma a ce ne alhida alkhida'u ko a ce alkhida'u da ana cewa yaudara kenan to suna tsammanin wai yaudara Allah suke yi domin in suka zo man gaban manzon sama suna cewa nashhadu innaka la rasulullah suna tsammanin sun yaudari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne to sai Allah mu dauka take ce tsammanin su da suke suna yaudaran manzan Allah sama suna yaudara Allah sannan suna yaudaran masu imani sallan ya ce a a wa ma ya khada'una illa an fusahu wasu ƙurra'u suka karanta suka ce wa ma yi khadi'una suka yi wancan da jin ƙurra'u guda hudu uku suka tafi a kan ya khada'una sun alƙurra'u saba'a a cikin akwai asir asir malamin malamin mu a hafsu wasu kuma ba su ba su kuma suna karanta da yukhadi'una suka bi wa ma yukhadi'una illa anfusa ba su yaudara kowa sai kawunan domin ba za su gane sakamakon yaudarar kansu suke ba sai ranar da Allah madaukaki ya bayyana su balo-balo aka gan su sannan kuma na ƙarshe inda za su gane cewa kansu suka yaudara shine a sakamakonsu na lahira ranar da za a sa su fi darkin asfali minan na'am za a sa a wuta to nan ne za su gane cewa kan suka yaudara ba su yaudara Allah ba ba wanda ya je yaudara Allah ba manzala sama suka yaudara ba sannan ba su yaudari mummunai ba su yaudare su ba shi yasa daga cikin siffofin munafukai karɓa jin cewa masu imani ba su da wayo ko masu ne siffanta masu imani da ƙauyanci dan kawai ba su san wani abu na duniyar banza ba wani mutum bai san wani abu na duniyar banza ba ba rashin wayewa ba ne wayewa shi ne ka zama kasan dalilin ka shi ne asalin wayo don ne Allah ya halitta ka shi ne wayewa na ƙarshe amma duk abin da ka sani a duniya ka gama gantalinka ka je kaza ka san kasa kaza ka san yadda ake kaza amma a zo a tambaye ka a ce dan ne Allah ya halice ka me manufa halitta ka baka sani ba to wawa ne kai in kai kake kirin kwamfuta na asali ita ake takama da ita ko kai da kirin jirgin sama amma baka san Allah ba to a mahagar shari'a kai wawa ne kuma kai ba kauye ne ki kidahu ne kuma wanda ya san Allah bai san waɗannan abubuwan ba ko fara ɗaya ne mai wayo shine mai wayo to sai su zaci cewa wai suna yaudara Allah mana kuma zai kuma suna yaudara mummunai Allah mana wanda zai ma ya zama wani illa kusa wa ma shi kansu suke yaudara amma wa ma ya shi'ur ba su sani ba abin da ake ce ma a shi'ur shine al'ilmu bi shay in aka ce sha'urahu ko sha'ura bihi to ya gane ya san abu kenan ai shi yasa ake ce ma mawaki sha'ir a lokacin al'alim kenan masai ash-sha'ir al'alim ba da wani malami sai mawaki a lokacin ai sha'ir nasi alimuhum a wancan lokacin mawaki shine malami a cikin waka ake komai da shi sa sai kaji suna cewa ya laita shi'iri ai ya laita ni alimtu kenan ya laita shiri ya laita ni alimtu ina ma a ce na sani ya laita shiri wa laita tsaira tukhbiruni ma kana bayna ali wa ibn affan ko kaga ya laita shiri ai ya laita ni alimtu eh ma a ce na sani to shine wa ma yash'urun ba su da ilimi ba su san cewa kansu suke yaudara ba sakamakon yaudarar su kansu zai dawo ba za su cutar da Allah ba za su cutar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan ba za su cutar da masu imani ba muna da sauran lokaci to ba wai na wannan abin nan ko sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta ga mu malin lafiya amin hadda Allah ramma malin shin ya halasta hada masu saurari shin ya halasta a yi wa mamaci salatul ba'id alhali inda yake akwai musulmi na ga wasu ya faɗi wasu can ya ce ya ga wasu yarbawa a jihar oshun sun yi wa tsohon shugaban ƙasar da ya rasu kwanakin baya a kotu sallar shin menene hukuncin haka salatul ga'ib salatul ga'ib ita ce a yi ma mamaci sallah alhali ba gawar a wurin akwai wadda sai kama da ita ita kuma ita ce a salatu alal a salatu alal a je kabarin a masa sallah mazhabobi sun yi saɓani a kan hukuncin salatul ghaib asalin abin da ya jawo shine asali a game da salatul ghaib hadisin jabir ibn Abdullahi wanda mutafakun alaihi ne bukhari da muslim su goyito a lokacin da annajashi ashama najashi sarkin habasha habasha a yanzu kusan ƙasashe uku <clears throat> sune habasha yanzu su suka rabu akwai ethiopia akwai eritrea akwai yemen waɗannan ƙasashen guda uku su ne habasha da to annajashi radiyallahu anhu ya musulunta domin saƙon musulunci ya je masa da wuri ƙasar farko da musulmai suka fara yin hijira a duniya ita ce ƙasar habasha sau da haka suka koma can manzo sama ya ce izhabu ila ardi al-habashati fa inna biha malikan la yufzamu ahadun inda ce ku je kasar habasha ku hijira domin akwai wani sarki adili ba a zalunta kowa a gabansa to suka tafi to a can ya ji bayanin musulunci har ya musulunci. lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aure ɗaya daga cikin matansa to shi ya ba da sadakinta so da ka yi imani da annabi sallama wa akhfa imanahu shine sarki amma ya koyi imanin shi so da kai yi rasu sai Allah ya yi ma manzo sama wahayi cewa ai wajashi ya rasu to can danginsa da talakawan da ta anna ne ba musulmai bane so da aka ce manzo ya sanar ya ce a je masallacin idi a taro jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma yace kuntu fi safi thani aw thalith ina sahu na biyu ko na uku to shi ne manzo mai masa talla sahu uku aka gama sallah aka yi masa salloli uku aka masa sallah manzo sama mai masa habbarori guda hudu to daga nan ne sai malaman mazhabobi suka yi sabani wasu mazhabobin suka tafi kan ya halatta a magawa a mamamaci sallah idan an tabbatar da inda ya mutu ba za a masa sallah ba kun ga shine asalin hadisi ba musulmai a kasar habasha ko da ka manzala sama yayi amfani da wannan damar sai yama dan uwanmu annajashi sallah da hali gawo ba wajen amma akwai mazhabobin da suka buɗa sai suka ce a'a ana yi ma mamaci sallah ne sharafi idan babban mutum ne ya halatta za a masa sallah ko da an masa sallah inda yake idan ku ba ku je inda za a masa sallah ba ya halatta a masa sallah mazhabin mazhabin mazhabin ahnaf fahimta suke nan haka mazhabin shafi'iyya haka mazhabin hanabila waɗannan mazhabobin guda uku shi yasa har lokacin da saddauna ya rasu Allah ya ji kansa to an masa sallah a haramani an masa sallah a maka a masallacin harami an masa sallah a masallacin madina saddaunan manan namu na najeriya na karanta a wata majalla ta radio alamin islami sun ba da wannan bayani cewa an masa sallah a maka a masallacin harami da maka da madina to haka mazhabin kaga su suna bin mazhabin hanabila ne to haka mazhabin ahnaf su ma sun yalwata bayani akan haka to in an ɗauki su haka zai iya yiwuwa haka ya zama ko da an ma mutum sallah a garin da yake to babu laifi su suna ganin za a iya masa sallah haka mazhabin shafi'iyya mazhabobi guda biyu su suka fi karfi a masa kusan ina jin masallacin da na sallah da na je masa kusan ba a kwana biyu sai an yi sallah gawa kawai sai wani ɗalibi tun da akwai duk ɗalibai ne a wajen sai wani ɗalibi yana ƙasar Mauritania ne sai zo sai samu liman an gama za a yi sallar magari kamar yanzu za mu sallar isha'in ba sai ce wani ɗan uwan shi ko kawun shi ko wani dangin shi can har da kalan dangi ya rasu a cikin ƙasar ta Mauritania da Allah yana son a mai salatu sha'i shi kenan kawai ana gama sallah sai liman sai ce tufiya عم لأحد إخوانكم في دولة كذا وسنقيم عليه صلاة الغائب كون جامي جي وياك أي بابا فانا جيبا كل هنا جنسي أن يصلى جاوة يلي زمانا نكي سكان ندع الله بني aka ce za a yi in yi zamana a zuciya ta sun Allah gafarta mushi so da abin da yake daidai gaskiya shi ne duk mutumin da aka masa sallar gawa a inda yake to ba daidai ba ne a zo a ce kuma a ta buɗawa a ce a masa sallah a ko'ina wannan shi ne dace da hadisi ya dace da sunna in an tabbatar ba a masa sallah ba to babu laifi a masa ko kuma ana tsammanin mutanen da suka masa sallar ba su da yawa kamar wannan shugaban ƙasar da yake ba yake tambaya kansa eh, ina jin shi yake nufi shugaban kasar masar da ya mutu kwanaki mursi ina tsammanin ina fahimtar an ce mutane da suka masa sallah ba su wuce takwas ba ka ga mutane takwas ta ba su kai arba'in ba ko kuma mazo sama arba'in ne ya ce ake sa rai to in an ɗauki wannan to ita ce magana ta tsakiya a matsayin cewa an masa sallar ba ba a masa ba to amma kuma adadin da suka masa sallar ba su da yawa to a nan ƙila za a iya naɗewa wannan hujjar ya ce to ya halatta iya masa sallah salatul ghaib amma ma damar an masa sallah to abinda sunna ta tabbatar daidai shine ka a sake masa sallah mun gane shi ina jin mun fahimci tafsilin abin yadda yake mu koma asalin yadda hadisin yake mai aiki da shi amma idan ya kasance ana ganin adadin ba su da yawa to babu laifi za a iya mishi amma ba a ce kawai saboda lisharafihi ba saboda darajar shi sai a ce a yi ta mata sallah a yi ta sallah a yi a can a yi a can a yi a can wannan ba shi ne abin da ya dace da sunna gaskiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ganar da mu صلى الله وسلم وبارك wa نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين alaikum wa ورحمة wa وبركاته